أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الأربعاء قوم قوات رمضان إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جبودا لدري هدود أربعين wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa cikin neman Allah da ya yardarsa da wasa ya ƙara hada fuskokinmu a wannan gidauniya mai albarka na ma'asatul islah da ke nan unguwar ɗan dutse yin rautun wajen zaria don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma idan ba kuma ta ba a shekarar jiya mun kwana aya ta ɗari da arba'in da biyar jiya mun tashi aya ta shida, mun fara tafsirin ayoyin sai ruwa ya kore mu to yau ma dai gagarin nan yana ta bata za mu ci gaba da yi idan Allah ta'ala ya sa mun cika kaset guda alhamdulillah idan Allah ya kaddara mu ci gaba to za mu yi hakuri gobe sai mu daura muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana min gida wannan guri Allah ka nuna mana min gida masallaci ruwa ya daina koran mu da Allah ya kaddara wurin nan a gine yake to da shi kenan ko ana ruwa za mu iya karatu to amma kuma yana da lokaci muna da kuma Allah ta'ala ka nuna mana min gina Allah ka daura ma akan abin da muke so kai da shi jama'a musulmi muna cikin suratul a'raf a wannan sura mai albarka mun koyi abubuwa da dama cikin abubuwan da muka koya mun koyi ainihin yadda ake mu'amala da manya kamar yadda muka ga mu'amalar annabi Musa alaihi salatu wa sallam da fir'auna sannan mun ji yadda Allah ta'ala ya umarci annabi Musa da ya riƙe littafin shi hannu biyu sannan a cikin wannan sura mai albarka mun koyi yadda ake mu'amala da wanda ba shi da ilimi idan mutum ya yi abu mara kyau ko da aiki ya yi na kafirci ba a kafurta shi idan mutum ya yi aiki na shirka ba a ce mushi mushi sai an tsayar mushi da hujja domin ga annabi Musa alaihi salatu wa tammu taslim ya ga mutanen shi ko kuma yana tare da mutanen shi kawai sai su ga ana ainihin wato bautan gumaka sai suka ce ija'allana ilahan kama lahum aliha suka ce su ma sa musu wani gunki wani abun bauta kamar yadda waɗancan mushrikan suke da ainihin abun bauta annabi Musa ya ce innakum qawmun tajhaluna ko dai mutane ne masu bauta bayan wannan hukuncin da annabi Musa ya je munajati da ubangijin shi a ainihin wato ƙuri ne har annabi Musa da ya ji dadin tattaunawa da Allah ya nemi alfarmar Allah madaukin sarki ya ba shi dama ya gan shi Allah ya ce ba a gani na idan ba kuma ja ba mun tattauna game da hukuncin ganin Allah shin ana iya ganin Allah kuru koro a nan duniya amsa ba a iya ganin Allah a nan duniya ido da ido shin ana iya ganin Allah a mafarki amsa ba iya ganin Allah a mafarki shin bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi sallam ana iya ganin annabi kuru-kuru amsa ba iya ganin annabi kuru-kuru bayan mutuwar shi shin ana iya ganin annabi a mafarki eh ana iya ganin annabi a mafarki shi ma idan ka ga annabi da siffa irin tashi kuma ka gan shi da sako wanda ya daidai da na shari'a shi amma da za ka ce ka ga annabi ya zo maka da wata shari'a sai mu ce a'a ba annabi ka gani ba annabi baya kawo wata shari'a da ta saba ma asalin shari'a da ya bar al'umma shi a kai muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu abin da muka karanta na ƙarshe shine umarnin da Allah madaukin sarki ya yi ma banu Isra'ila su ainihin littafin da Allah ya saukar musu hannu biyu wannan kuma ba banu Isra'ila kaɗai ba mu babu babi aula mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ma Allah ya umarce mu da murke littafin mu alqur'ani hannu biyu kada mu yi sakaci da shi abu na farko mu yi kokarin koyon karatun alqur'ani abu na biyu mu yi kokarin hajjar alqur'ani abu na uku mu yi kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani da zuwa wuraren da ake fassara alqur'ani kuma uba kuma mu yi kokari mu yi aiki da alqur'ani waɗannan ayoyi suna tsoratar da mu ne akan rashin yin aiki da littafin Allah shine Allah ta'ala yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله مدوكتين سركي باين ياتي سأريكم دار الفاسقين da sannu zan nuna muku gidajen fasikai waɗanda ba sa ainihin aiki da littafi na. sai Allah ta'ala sai ya nuna mana hatsarin kawo da kai game da ayoyin Allah Allah ya ce su asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq Allah ya ce da sannu zan kaudar da ayoyina ga waɗannan da suke ainihin girman kai a ban ƙasa ba tare da lili ba Allah ya ce wani in kulla ayatin la yu'minu biha idan sun ga kowace aya ba sa yin imani da ita وإن يروا سبيل الرشد tafi يتخذوه Sabila, idan suka ga hanya ta shirya hanya madaidaiciya ba sa rikanta a matsayin aya wato aya ko kuma shirya wa iyaro sabila da idan suka ga hanya ta bata yattakhiduhu sabila suna rikon hanyar bata hannu biyu Allah ya ce zalika bi annahum kanu zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wannan sakamakon kasancewa ne sun karyata ayoyin Allah wa kanu an hawa filina kuma sun kasance mutane waɗanda suke rafsanannu jama'a musulmi wannan aya tana nuna mana hatsarin girman kai girman kai haramu ne mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana mu girman kai Allah ma ya hana mu girman kai ya tabbata cikin hadisi qudsi mazala Allah da kanshi yake cewa al-kibr ya daɗi. Allah ya ce girman kai bargona ne girman kai riga ce ta Allah duk wanda ya ari riga Allah sai Allah ya kike tashi, sau saboda kai awa da za ka yi girman kai ka tana fi mai aslan halittar ka halittarka halittar ka da ka kazanta ne ba maniyi da zai taba jikin ka kokari kake ka wanki jini in ya taba jikin ka ko sallah ba za ka yi ba haka ne fa aslan halittar ka aslan halittar ka ko daga annabi adamu ne ƙasa wacce ake takawa ashe dan adam bai kamata ya girma kai ba to haka Allah ta'ala yake cewa girman kai riga na ne tun wanda ya rataya sai da kike tashi sai dai mutane da yawa musamman a girman kai ba wani ya dauka sa riga mai kyau girman kai ne ko cin abinci mai tsada girman kai ne ko yin lafiyayyen gida mai ban sha'awa girman kai ne a'a hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Imam Muslim ya rawaito hadisin lamma hadisi na 91 daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin manzo Allah yace duk wanda yake da girman kai eh da kwayan zarra ba zai taba shiga aljanna ba sai wani cikin sahabbai ce ya rasulullah inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana yace to manzo Allah ai kowa yana so rigar shi ta zama mai kyau kowa yana so ya sa riga mai kyau wa na'luhu hasana kuma kowa yana so ya sa takalmi mai kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai sa riga mai kyau ko kalmi mai kyau ko hawa mota mai kyau ai ba girman kai bane inna allah jamilu lalle allah madaukakin sarki mai kyau ne yuhibbul jamal allah yana son kyau allah yana son abu mai kyau da haka ba addini bane ka zauna kaca kaca ba ka wanka ba ka wanki wai kai ga sufi wai kai ga bawan allah a'a ka wanke rigarka ka goge ta Mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya ɗau wanka ba wai jigar jikin shi ba saboda iya kwalliya na annabi har ɓargon jikin annabi kake hangowa. Ɓargon jikin annabi kake hangowa saboda tsafta irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mana addinin musulunci ba addinin kazanta bane yanda ake barin almajirai kaga wai makarancin alqur'ani yaro makarancin alqur'ani kaca-kaca rigar shi diki-diki rigar shi a yage a wulakance inda suke kwanciya ba kyan gani wannan ba addini ba ne babu wanda ya hana ka ci mai daɗi ba wanda ya hana ka sha mai daɗi ba wanda ya hana ka sa abu mai kyau manzo Allah ya ce inna Allah jamilu Allah mai kyau ne yuhibbul jamal Allah yana son kayan alatu da kayan kwalliya sai dai kuma abin da musulunci baya so kar ka wuce gona da ni kar ya zama kullun kai ne Ƙyale-ƙyale, kaga wani mutum yana da riga ɗari bakwai yana da takalma ɗari biyu akwai wanda in ya tashi ɗinki yana yin ɗinki ɗari uku da sittin da biyar adadin kwanakin shekara shekara tana da kwana ɗari uku da sittin da biyar to idan ya tashi ɗinki dinki set ɗari uku da sittin da biyar zai duk rigar da ya sa yau gobe zai maimaita ta ba wannan kan ya saba a tsarin musulunci abin da dai ake so kar ka zauna da ta, amma ina ne kun? rigar ka goma ashirin talatin hamsin ina laifin amma a ce ni kuna ya kai ɗaruruwa wannan ko ya tashi daga ainihin aikin hankali manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul khamis ta isa wantakasa wai da shi ka farantakshi manzala ya ce bawan kuɗi ya halaka ina ka fito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi kai gaba ɗaya neman kuɗi 24 hours a shekara ba ka da a sati tun daga litinin har ba ka da lokacin za ka je ka zauna ka fahimci addini in ɗan kasuwa ne kai ka tafi kasuwa tun safe sai bayan isha'i in malamin makaranta ne kai lecturer an ka tafi abu ko polytechnic ko SCE tun safe sai barici ina laifin magariba da isha'i ka dinga zuwa masallaci ina laifin alhamis da zuwa ka dinga halartar karatu ina laifin asabar da lahadi ka ware lokacin karatu sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mai zaman banza sayyidina umar ya kasance yana da makwabci mutumin madina a wani a wata unguwa a madina da ake ce mata awali ya kasance yau sayyidina umar sai ya tafi kasuwa neman abinci makwabcin shi kuma sai ya zama gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyan karatu gobe sai sai na Umar ya tafi koyan karatu shi kuma makwabcin sai na Umar ya tafi kasuwa tsarin da suka yi yau sai na Umar zai je kasuwa in ya samo dubu ɗari idan ya dawo makwabcin shi ya tafi karatu sai ya ce to a zo ai ba ni gishiri ba ka manja biya mu da karatun da annabi ya yau sai ya ce ai annabi ya koyar da mu sarki sallah azumi kaza kaza kaza sai sai na Umar ya ce to masha Allah to ni kuma yau na je kasuwa na samu dubu ɗaya. sai ya raba dubu ɗari biyu sai ya bashi dubu hamsin shi ya dauki dubu hamsin gobe sai na Umar shi zai je makaranta shi kuma wannan makwabcin sai ya tafi ina kasuwa idan ya je ya samo dubu talatin in ya zo sai ya raba wannan dubu sha biyar wannan dubu sha biyar su sun fahimci addini idan wanda ya samo dubu ɗari wanda ya samo dubu ashirin ko sha biyar bai zai ce a ah, ya haka ni na je na samo dubu ɗari ka dubu sha biyar ka to da kai da kaje ka samo dubu ɗari kuka raba da shi ne ya je ya koyo karatun hadisin annabi wani ya fi tsada a tsakaninmu da Allah yanzu kai tsakanin ka da Allah in ce ga dubu goma ga hadisi ne ya samo wani za ka zaba ko sai ka yi shawara to sun samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun san mutuncin wannan addini da yadda ya Umar idan ya tafi ya koyon karatu shi kuma makwabci shi sai ya je ya nemo mai kudi to haka ake so ka zama kai kullum kana neman duniya ba daidai ba ne. Maza Allah ya ce bawa riga ya halaka bawa mene riga shi ma ya halaka kullum sabon dinki kullum sabon dinki kullum sabon dinki akwai mutumin da yake da hula ta fi ɗari akwai mai takalma sun fi ɗari biyar kai saboda tana ne sai ga abin ya maka wani gwangwaron kwanko to an shi mamaki zai in ka ce riga ka hamsin sai ce riga hamsin a kuma ta kai riga ka hamsin to maza Allah ya ce bawa riga ya halatta amma ba a ce ka zauna baka da riga mai kyau ba yanzu baka da yan riguna guda biyu uku wanda an tashi zuwa ɗaurin aure ko wata harka ta mutunci ko ranar idi ko ranar juma'a ka dan sa riga mai kyau wannan babu ne amma kai yanzu kai ba wa riga ne manzo Allah ya ce duk wanda ya zama wa riga da bawa kuɗi annabi ya mishi mummunan addu'a ya ce in ya taka kaya kada Allah ya sa kai kyauta wannan addu'a tana da muni ba da haka jama'a musulmi kar mu zama bayan duniya wani bawan gida ne akwai wanda duk unguwa yana da gidaje rabin unguwar DRC yana da gida a tudun jukun yana da shi a nagoyi yana da shi a filin mallawa yana da shi a kaduna yana da shi a abuja to dan allah ne duk me zaka yi da su lakanin babanka yana gidan haya ga malamin ka da ya koyar da kai addini yana gidan haya limamin juma'ar ku ba shi da inda zai tsugura limamin hamsu salawati bai da inda zai zauna dan kuma kana tara gidaje dan maraya ya ce kana da gida 30 a guda nawa ka kwana daya a gida ɗayan ma a ɗaki nawa daya a ɗaki ɗayan ma a kan gado nawa daya a kan gadon ma a loko nawa Allah ka dakatar da mu ba Allah ya riga ya ce wa innahu li da khairi shi dan adam yana son alkhairi duniya dan adam baya son kauta mata to sai manzo Allah ya ce Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau da haka musulunci babu laifi ka sa riga mai kyau ka ci abinci mai kyau ka sa sutura mai kyau duk musulunci bai hana ba ba a ce ma wannan girman kai to shine Allah ta'ala yake cewa masu girman kai zan hana su fahimtar addini jama'a musulmi kar ka zama mai girman kai ya tabbata cikin hadisi ingantacce banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa abinda ake ce mai girman kai shine ainihin kin gaskiya a gaya maka gaskiya ka ki dauka da kuma wulakanta mutane kar ka zama mai wulakanta mutane a matsayin ka na musulmi ka zama kana girmama na gaba da kai kana mutunta sa'anka kana jin tausayin na kasa da kai Mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wulakanta mutane alama ce ta girman kai. Annabi Lukman alaihi salatu wa tamu taslim ya tarbiyyantar da ɗan shi tarbiyya islamiyya yake ce mai wala tusaqil khaddaka nasi, sai ya ce mene wala tamshi fi ardi marha kada ka dinga ɗauke kundukukinka kada ka dinga dauke mukamukinka haɓarka ga mutane mutane suna zaune a nan idan ka zo sai ka ɗauke kai wai ba za ma ka kalle su ba da za ka gaishe su manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance ba ma mutane ba mata manzo idan ya ga gungun mata ya zo wucewa kan daga musu hannu ya ce assalamu alaikum sai ya wuce manzo sallallahu alaihi wasallam kananan yara in ya gani suna wasa yakan zo ya shiga cikin su wata ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Abbas a ya ga Anas ɗan Malik aiken shi maye maza da ya aiki Anas ɗan Malik Ya yace mishi je ka so min kaza da kaza da Anas ya fita ba sai manta annabi ya aike shi ba kawai ya fito ga yara suna kwallo ko sai kama kwallo tun safe ya cin rita, annabi ya jira sako ya jira sako bai gan shi ba sai annabi ya fito layi yana fitowa ko sai ga Anas suna ta wasa suna ta tsalle tsalle da yara annabi yana zuwa sai ya biyo ta bayan Anas sai mushi abin nan da ake mai yara sai ya rufe mai ido ya zama mazala ya biyo ta bayan shi ya sa mai hannu ya rufe idan shi ana sai yana ta mutu-mutu ya kasa ya bare can sai annabi yana juya kan yana wa zai siya wa zai siya ga wani yaro na siyarwa Kudu duba mu'amala irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kananan yara ballanta na sa'annin shi ko iyayen shi ko na sama da shi ya ku jama'a musulmi kan masu girman kai duk abin da Allah ta'ala ya baka kan kai girman kai dan Allah ya baka ilimin addini ka ce wai kai duk mutane jahilai ne babu wanda ya saka mu'amala da shi kar ya haka dan Allah ya baka dukiya Allah ya baka wasu ƴan miliyoyi kana ganin kai ba wanda ya saka mu'amala da shi ba za ma ka zauna a unguwar ba za ka koma GRA ko za ka koma Abuja in ma ka zo weekend ba kai za ka zo gida ba sai bayan isha'i lokacin mutane sun yi bacci da an gama sallah su bayi kai ka fita dan kar a dame ka in dai duniya ne wata rana dukiya za su sukuce ta kyale ma da haka kada wani ya yi girman kai shine Allah ta'ala yake cewa waɗanda suka zama masu girman kai zan karkatar da su daga ayoyi na ba za su dinga fahimtar ayoyina ba sannan jama'ar musulmi girman kai yana haramta maka alkhairin duniya da na lahira ko sana'a kake yin kana da girman kai ba za a same ka ba sannan akwai sana'o'in da mutanen mu suke wulakanta su suna ganin sun fi karfin su yi wannan sana'a shikenan sai muka lura makiyanmu waɗanda ba musulmai ba suna mutunta sana'a yanzu ka kalli sana'ar da akwai sana'o'in da wuya ka ga musulmi ya rayu. alhamdulillah yanzu an dan fara kamar wace sana'a sai da spare parts na mota ko kuma spare parts na ainihin mashin mafi yawancin mutane saga suna sakaci da irin waɗannan sana'o'i sai a waye gari waɗanda ba musulmai ba sun kama sana'a sun yi kuɗi sun bar ku cikin talauci da haka jama'a musulmi kada mu zama masu girman kai masu ilimin addini musamman mahajjata alƙur'ani mafi yawancin mahajjata alƙur'ani sai wanda Allah ya tsayratar da mutum ya hajjace alƙur'ani ko sai da ya zama yana hura hanci wasu ya ga mutum mahajjacin alƙur'ani ne wai amma ba kai sama ya maka magana ba wai shi mahadacin alkur'ani ne sai mu ce tir da haddarka ai al-imam al-albiri yana cewa idza ma lam yufidka al-ilmu khairan fa khairan minhu allahu qad jahilta in dai ilimin addini bai sa ka zama mutumin kirki ba to ai na kuma zama jahili da yawa yawan al alkur'ani suna da wahalar mu'amala iyayensu ma ba sa jin daɗin su sai kaga yaro ya ci Qur'ani yayi musabaka yayi na daya ya wakilci garin su ya wakilci ya yayi musabaka na duniya amma idan kai mu'amala shi sai ka ce tir to shi sa jama'a musulmi ko karatu za ka kai danka to ba gurin kowa kake kai madaye ko ya karatu ba duk karatun mutum bai da kyawawan ɗabi'u ba akwai karatu a gurin shi muna roƙonka ya Allah ka tsare mu muna roƙonka ya Allah ka kare mu to shine Allah ta'ala yake cewa duk masu girman kai ba za su fahimci shari'a ba Allah madaukin sarki yana cewa wai za qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا الله تعالى يكي تشوى وإذا قرأت القرآن يا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا منا صنع وني حجابي wani shamaki wata katanga tsakanin da da ba sa imani in mutum bai da imani ko da mutum ya zama yana da girman kai ko an karanta alqur'ani ba zai gane ba waja'alna ala qulubihim akinna mun sanya wani irin ainihin murfi a zukatansu an fahu ba za su gane qur'ani ba wa fi adanihim waqara a ainihin su an toshi ba su ganewa da haka me ya ja musu wannan girman kai ونقلب أفئدتهم أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون جعلنا ainihin girman kai yana haramta ma mutum ya samu alkhairi muna roƙonka ya Allah ta tsiratar da mu ayata ta gaba da ramma wallazina kazzabu bi ayatina wa ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون معلمة تفسير سكيتي ما ذكر الله تعالى لأجله صرف المتكبرين عن آياتهم بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بين حال أولئك المكذبين فقد كان يجوز أن أن يظن أنهم يختلفون في باب العقاد لأن فيهم من يعمل بعض أعمال البر فبين تعالى حال جميعهم سواء كان متكبرا أو متواضعا أو كان قليل الإحسان أو كثير الإحسان وبين تعالى أن أعمالهم محبطة ba mamaki wani ya ce to ai akwai mutane waɗanda suke da girman kai kuma an ce ba ba za su fahimci Qur'ani da hadisi ba to ai bayan girman kai ai kuma suna sallar jami'i a yanzu ba mun ce ma da ta Qur'ani suna ana samu masu girman kai a cikin su ba to ai yanzu girman kai su abu ne abin zargi ko to amma kuma ce Qur'ani ai abu ne mai kyau ko kuma suna sallar jami'i ko kuma suna wasu ayyuka na alkhairi to shi matsalar girman kai yana sa Allah ya bata aikin gani gaba daya domin ai da yawa yawan kafirai ba wani abu ya sa suka kin imani da annabi ba sai girman kai an san san annabin gaskiya ne wajahadu biha ta anfusuhum mulman wa uluwan sun san gaskiya ne wani wanda yazo ya ji ana kanta alqur'ani ya san qur'ani gaskiya ne kawai girman kai ne yana ganin dan menene zai zauna wannan yaron ya karantar da shi ko wannan mutum ya karantar da shi ko wannan da ba shi da asali ya karantar da shi shi yasa ka kalla ka gani duk inda ake karanta littafin Allah talakawa ne a wurin duk inda ake karanta littafin Allah da wahala ka ga mai sarauta ya zo yana sauran karatu da wahala ka ga mai kuɗi ya zo yana sauran karatu sai dai su kakare a Abuja su ci a tura musu malami an ki a je Abuja ba za a ji ba shi ilimi bin shi ake yi baya bi ilimi baya amma akwai mutanen kirki wanda za su baka sha'awa irin sarkin dutse Allah ya ƙara ma rayuwar shi albarka sarkin dutse duk karatun da za a yi da shi ake yi kuma abin da zai baka mamaki shi ne sarki mai sanda ta ɗaya yana ƙasa Dokta birnin kudu yana kujera cikin masu sarauta mutanen kirki akwai yariman Zazzau, ladi manir jafaru Allah ya ƙara ma rayuwar shi albarka kusan kullum in ka je gidan yariman zazzau za ka daraja ana karatun fikin ana karatun hadithi, ana tafsirin alkur'ani kuma yana zaune a wurin dan sarki kuma ya riman muna kuma Allah ta'ala ya ƙara ɗaga mana shi gaba domin mutum ne da muke kyautata mushi zato Allah ya ƙara mu rayuwar shi albarka akan samu ko bayan Allah salihai wanda ga su manyan mutane masu wuri kuma suna zama inda ake koyon karatun alkur'ani shi isa kai mai wa'azi kar ka bari duniya ta rufe ka a ce an yi sun ɗinka Abuja ko ya fasu ɗinka a Kabul ko an yi sun ɗinka inda za ka je ka samu mota ka bar yaran unguwar ka bar yan garin cikin jahilci Allah ba sai da ya ce ma annabi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bi dajati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله يجي واصبر نفسك كي عندك كي أقولي جربك كي أقولي مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي da waɗannan da suke ambaton Ubangijinsu safa da marece, za ka gansu miskinai talakawa ka yi haƙuri ka zauna a cikinsu, ko da za ka yi musu karatu ba za su baka ka kwabo ba kai za ka ɗauko ka ba su Allah ya ce ka yi haƙuri Allah ya ce wala ta'adu ka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada ka dinga daga idanka kana yin abin duniya iya ka je a ka mota to shikenan ka bar garinku ka kika tsaya ka karantar da al'ummarka ka bar al'ummarka cikin jahilci ka tafi an ka mota kana dawowa ka yi hatsari ta yi kwatsa kwatsa ta yi kwatsa wace riba ka ci to kai mai wa'azi ka yi haƙuri da jama'arka. ko da ba ka samu komai a wurinsu ba daman ita wannan harka ta mu ta addini wallahi ba duniya ake nema da ita wallahi ra ake nema da ita to ko kuma da ake muku wa'azi ba kuma daidai ba ne ku wani malaman ku cikin wahala a ce malami zai muku limancin juma'a zai muku azhar ya muku la'asar ya muku magariba ba ku san ya yake ci ya yake sha ba ke mu ba al'umma mu ba ba malami ba masallacin da ake sallah ba ma mu ba mu ruwan su fa da ainihin man fetur sai ka ga mutum ya ce ai muna jiran a kira sallah to generator ruwa ake samu ai fetur ake samu ka taba tunanin yaya ake sa ma generator nan mai to yanda malamai ake so su yi hakuri da talauci to su kuma mutanen da ake musu wa'azi su ma su yi hakuri su kalli mutuncin malamansu su dinga kula da su Allah muke roƙo ka da mu to shi girman kai matsala gare shi yasa muka ce za ka ga mafi yawanci wanda Allah ya ba su duniya ba sa iya zuwa su saurari karatu shi yasa anan Allah ya ce wallazina kallabu bi ayatina lalle waɗannan da suka karyata ayoyinmu wa liqa'il akhirah suka karyata akwai ranar tashi alkiyama habitat a'maluhum ayyukansu sun lalace gaba ɗaya. aliyu zauna illa ma kanu ya'malun Allah ya ce halam akwai wani sakamako da za a yi musu ba ce abin da suka kasance suna aikatawa shi Allah ba a zalimi ne. duk mutumin da ya yi mummunan aiki Allah madaukakin sarki zai sakanta mishi da mummuna muna roƙon ya Allah ka kare mu ka tsare yanzu annabi Musa alaihi salatu wa atamu taslim ya tafi ganawa da Allah in ba ku manta ba karatun mu na shekaran jiya to annabi Musa ya tafi gabanin ya dawo sai kuma mutanen shi sai suka koma gidan jiya suka koma suna bautan gumaka ne Allah ta'ala ya ce wata kada qawmun Musa wata kada Musa min ba'dihi min huliyihim idilan جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين إذا ما كنت جابعكم المسلمين هذا يقول النبي موسى الله يأي القولي يشين قوانا ثلاثين يقال عمش قوانا قوم يزم قوانا عشرين يتيه ولا جاتي annabi Musa ya je ya gana da Allah tafiyar annabi Musa ke da wuya ga gabanin ya dawo sai kuma mutanen shi sai suka kama bautar gunki alhali ya bar musu annabi Harun annabi Haruna yayi yayi yi da su amma sun ki su gane shine Allah ya ce wala qad kana lahum harun min qabl ya qawmi inna ma kuntum bi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa atiqu amri annabi haruna ya zo ya same su suna bauta ma gunki ya ce wala kadi kala lau ma haruna min tattana annabi haruna ya ce musu ya qawm ya ku mutane na ya qawm inna ma kutintum bi wannan fa jarabta ku aka wa inna rabbakum arrahman dalle ku ji sani abun bautar ku shine Allah mai rahama fattabi'uni yace ku bi wa ati'u amri kuma ku yi ma umarni na biyayya me suka ce lan nabara alayya abidina hatta yarji'a ilaina musa suka ce kai haruna karka bata wa kanka lokaci mu ba za mu bushe muna bauta mu wannan gunkin ba sai annabi musa ya dawo to shi annabi musa ya tafi yana dawowa sai ya tarar da mutane su koma bautar gunki shine Allah ya ce واتخذ قوم موسى من بعده من حليه عجلا جسدا له خوار bayan tafiyar annabi Musa sai mutanen shi sai suka rike dan marakin suka yi gunki na dan maraki da me suka yi gunkin da ainihin kayan ala suka tara sarƙoƙinsu da ainihin su da tagulla kayan kwalliya na mata aka aka sa a wuta aka narka aka narka aka narka sai aka yi dan marakin sa aka yi mai kofa biyu daya ta dubura daya ta baki sai a hura duburar sai bakin shi oh, yana kuka irin kukan sa kai ban da kafirci yaushe za ka zo ka saka kunki kuma ka zo kana bauta to shi ne Allah ya ce suka riki dan baraki suna bauta mai sai Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum halam su lura ba sun ba sa lura da cewa la yukallimuhum wannan abu da suke bauta ma baya musu magana jama'a za ka bauta wanda baya magana wala yahdihim sabila kuma baya shiryar da su kan hanya madaidaiciya idan suka bata ba zai iya shiryar da su ba ai kana neman fatacce ka nemi mai bautan gunki jama'a yanzu ba akwai mutanen da suke bautan saniya kamar indiya yanzu indiya idan saniya ta fito bakin titi ta tsaya haramun ne ka zo wucewa da mota kai mata hon in kai mata hon sai kai gidan yari, in ba ba bashi gawa so da kai ma Allah hon idan ta saniya za ta kira hanya tun safa Hamma Garba, babu wanda ya sai ya kora ta babu wanda ya isa ya mata magana ko ya zo ya dan mata haka ta bada hanya ba wanda ya isa so da ita suke bautar mu wannan irin shirme ne shi yasa idan mutum ya zama kafiri ko kowane shi ma zai ba yi wata biyu ba na ga wani bature saboda kwarewa a kafirci ya auri jaka jaka da kasan an biya sadaki an yi komai an ma jaka ado irin rigunan nan da ake sa ma amare na na fararen rigunan nan masu jan kasa haka nan aka yi ma aka aura ma jaka ya auri jaka a nan indiyar akwai yarinya budurwa da aka aura mata kare so da ka zama kafiri ko shi ke na kuma ka lalace ba za ka ta fahimtar komai ba Allah ka tsare ka kare to shine Allah ya ce halam ya rau shin ba a lura annahu la yukallimuhum abin nan da suke bauta mu a baya musu magana wala yahdihim sabila kuma baya shiryar da su hanya madaidaiciya ittakhadhuhu sun riki dan maraki suna bauta mushi wa kanu zalimina sun kasance masu zaluntar kansu tun mai bauta ma wani Allah ya zalunci kanshi kamar yadda Allah ya ce wa idwa adina Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtum wa ajla min ba'dihi wa antum zalimuna Allah ya ce kun bayan mun yi alƙawari da Annabi Musa na kwana 40 ya tafi gabanin ya dawo kuka koma kuna bauta ma dan marakin Allah ya ce kun kasance masu zaluntar kanku muna roƙon ka ya Allah ka kare mu daga zaluntar kanmu kuma ka kare mu daga zaluntar bayin ka ya Allah mu je gaba da rama ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا رب ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين yanzu annabi Musa alaihi salatu wa ta mutaslim ya dawo yana dawo sai tar da su suna ainihin bautar gunki subhanallah jama'a annabi Musa yana da fushi annabi Musa yana da menene fushi fushi halitta za ka wani Allah ya shi da fushi wani Allah ya shi da haƙuri kama annabi Isa shi kuma yana da haƙuri kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da hakuri kamar sayyidina Abubakar yana da hakuri kamar sayyidina Umar yana da fushi da aka fushi halitta idan Allah ya yauka mai masifaffe to me ta addu'a Allah ya raba ka da masifa Allah ya azurta ka da hakuri annabi Musa yana zuwa ya ga mutane suna bautar gunki yana zuwa bai yi wata wata ba sai ya ɗan dan uwan shi annabi Harun yana zuwa sai ya cafki gemun annabi Harun ya kama gashi annabi harun sai da ya rike ya a annabi harun zai kama zai tsanka mai gemu ya ce mai amfaninka in barka da mutane su banta ma Allah sa'an nan ka yi sadaki su koma suna bauta mu gunki sai ce yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi Ya ce ya kai dan uwana kar ka gama gemu na kar ka gama gashin kaina yabna umma لا تأخذ بدينتي ولا إبرام إني خشيت أن تقول أن تقول فرقت بين بني إسرائيل يتي والله لا يقول ناي ناي da su sun ba mu karanta da ruwa annabi haruna yace ya qul inna ma kuntum bi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri yaska ce lan nabraha alayhi aqib yaska ce ba za su daina ba yayi abin da zai iya to annabi musa ya yi a wata hayar wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi littattafan da Allah ya ba shi na at-taura Attaura at-taura kuma duba wato shi sa idan mutum ya fushi ko ake mishi uzuri idan fushi ya fushi mutum ya a musulunci fa idan fushi ya fushi in mutum ya saki matan shi alƙali yana mai da ita saboda wani in ya fushi gaba da idan shi jajaji ne ke. muryar shi rufewa take duhu yake gani baya baya sanin me ke gaban shi saboda banani fushi to shi yasa idan ka zama mai fushi da dinga roƙon Allah ya san sassauta ranka ku duba girman attaura annabi Musa ya waƙar da ita saboda ya gana shirka shi yasa idan malami mai da'awa ya zo yana wazi baya sassautawa a shirka annabawa ba su kauce a shirka ba saboda bala'in shirka ya sa annabi Musa ya jefar da ni a taura sannan ya kama annabin Allah dan uwan shi ya girgiza shi a cikin jama'a ya wulakanta shi sai da annabi Haruna yake cewa fala tushrik a a'da za mu zo makaranta kada sa abokan gaba su yi min dariya ba ina dan uwanka mai da'awa dan na ya kuskure ko ka ci mutunci na fala tushrik bil a'da dan ka annabi Musa na da shi ya annabi Musa mata ya taba a cikin gidan shi kawai sai wani mutum ashe ba mutum bane Malaikar mutuwa ne me yazo ya zo daukar annabi Musa annabi Musa ga kushi ga kishi yana zuwa ko sai ga mutum a cikin gidan shi da annabi Musa ya zo da yi wata wata ba da ya daga hannu da ya zabga mu Malaikar mutuwa mali sai ne da shi ya faɗo ƙasa ido idon mala'ika wallahi sai ne baki kai mala'ika ya ga mala'ika ya dauki ya dauki da sai ya sama sai ya wurin Allah yace Allah yace ka tura ni gurbin wani mutum ban taba ganin mutum irin wannan ba Allah ya ce me Allah ya sani Allah ya san me ya faru sai Allah ya ce me ke faruwa malaika yace wallahi zabga mun mari ya sai ido da ya bai sai Allah ya ce kawo iya ya kawo iya Allah ya biya mai sai Allah ya ce malaika mutuwa to kai a fahimta ta me yasa ya zama kawo labari yace mutuwa ce baya so mutuwa ce kawai baya so ya mara ya Allah ya ce to goma ka je ka samu ai ne mun kai ai kamata yake sallama ka gabatar da kanka ko ba haka ba kai ba kai bayani ba ko ka ji ya zama maka bayi. ka je ka gabatar da kanka ka ce kai ne mala'ikan daukar rai kuma ka fahimci annabi Musa bai san mutuwa amma tunda baya musan mutuwa to gagara ba annabi Musa ya je ya samu bujimin sa kadan sa ya shafa jikin sa a jikin sa akwai gashi ko to duk inda ya shafa a jikin sa duk sirin gashi ɗaya na jikin sa an ƙara mai shekara ɗaya shekara nawa ne yanzu a haka kawai tafanuka kawai ka shafa jikin sa gashi da wata saba ka san ka. to bai za ka shafe jikin san duka shikenan sai mutu mutuwa sai ya dawo sama annabi Musa ya ce ya kai annabin Allah ai ni ne kaza kaza kaza amma Allah ya ce in gaya maka ka shafa jikin sa duk tsirin gashi an baka shekara daya annabi Musa ya ce alhamdulillah magana ta yi kyau to shikenan ma asara Allah ya ba mu sai mala'ika mala'ikan mutuwa ya fita yana fita sai annabi Musa sai wani tunani ya zauna shuru ya ce kai dawo sai mana mala'ikan mutuwa ya dawo ya ce duk tsirin gashi shekara ɗaya ya ce waɗannan shekarun da na shafa za su kare ko ba su kare ba za su kare ko ba su kare ba ya ce don suka kare ya ce ranar suka kare zan dawo kuma sai kafin ya ce wa jami'in yanzu kawo ai saukata suna da wani karin magana suna cewa tafiyar da ba ta da fashi zaman baya baya mata misali yara ne aka za a musu kaciya sai ɗaya ya ɓoye wai shi ne na baya duk da maganar banza in mutum ɗari ne duk aka yanke su da ƙarshe kai ma dai yanke ka za a ko to da aka, garma da aka yanke shi daga farko ya huta kafa a zo kanka shi ya warke da aka sai sakwata suke cewa wacce tafiyar da ba ta da fashi wai zaman baya baya mata mutuwa dai za a mutu ko shekara miliyan ne wallahi ko yanzu a tafi bukata ne da kuma imani Allah sa mu da imani da haka annabi Musa yana da fushi da ka da ya tafki dan uwan shi annabi Haruna ya girgiza shi yace ya zaka basu annabi Musa ya fada ya fada bani Isra'ila suka gane sun yi ba daidai ba shine Allah ta'ala ya ce walamma tuqita fi aydihim walau annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin Allahu akbar ay walamma nadima banu isra'ila nadaman shadidan ala ibadatihim wa isya ba'da rujui Musa alayhi salatu wassalamu ilayhi uh, wato yayin da annab wato mutanen banu Isra'ila suka yi nadamar wannan mummunan aiki da suka yi idan aka ce a larabci su qita fi aidihim ay nadimu a larabci aka ce su qita fi yadi fulani idan nadima idan mutum ya nadama kai wani abu na kuskure kai nadama to larabawa suka iya cewa su qita fi yadi fulani ma'ana wane ya yi nadama idza nadima idan mutum ya nadama ko shine nan da Allah ya ce walamma suqita fi aydihim yayin da banu isra'ila suka yi nadamar aikin da suka yi wani aiki suka yi shine bautar gunki ko wala abu annahu muqaddimu suka tabbatar da cewa lalle sun fata akan hanya to sai suka yi wata ɗabi'a mai kyau abinda kuma ake so in zama kai ma ka zama duk lokacin da kai abu mara kyau to ka gaggawa ka tuba ƙwarin sai suka ce da illam yarhamna rabbuna matukar ubangijinmu bai mana rahama ba wa ya zafi walada matukar ubangijinmu ya gafarta mana ba lanakudanna da minar khasirina wallahi tabbas za mu zama cikin mutane masu asawa. kuma haka al'amarin yake idan dai ya zama kayi laifi to ana so ka yi gaggawa ka tuba ana son mene da eh, yi gaggawa da su ba ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa Allah ya halicci zukata ne farare tas sal zuciyar kowa fara sal take da kai zunubi kana saba ma Allah sai a daga bakin abu a cikin zuciyarka da ka tuba kai istighfari sai a wanki idan kai ne aka daga bakin abu idan ba ka tuba ba ka ƙara yin wani laifi sai a ƙara ɗaga wani yanzu duhu za ta ƙara yi ko haske duhu in ka ƙara yin laifi baka tuba ba za a ƙara ɗagawa ana nan ana nan haske zuciyar ta koma baƙaƙirin ta laifi shi ne Allah ta'ala yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu Allah ce a a ai zuciyarsu ta riga ta yi tsatsa shi sa ya kai dan sabari ka ji tsoron Allah jama'a duk wanda kuka gan shi a nan wallahi yana sabon Allah babu wanda baya sabon Allah amma abin da ake cewa annabi yana cewa dukkan ku masu sabo kowa ne kuskure amma mafi alkhairin masu kuskure shi ne masu tuba kai kokari shi sa daga shari'a musulunci ta ta mana tuba a wurare da daban kuma jama'ar musulmi kar ka dauka tuba ba sai kai ne aiki mai kyau ma bai so ake da tuba jama'a akwai ibada da tafi sallah soyuwa a gurin Allah amma da ka kara sallah ne ake ne aka ce ka fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah jama'a wanda ya ma Allah sallah kenan fa an ce tuba yaki idan aka zo wurin yaki Allah ce a yi tuba in ka shiga makewayi in ka fito ka ce gufranaka Allah ya tuba idan garin Allah ya waye ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi so dari da marece ka ce dari kai annabi ma sai da ya koyar da sayyidul istighfar jagoran istighfar sai da manzo Allah ya koyar da wata addu'a yake duk wanda yake ta da safe idan ya mutu a wannan gina shi dan aljanna idan kai wannan addu'ar da ce, in ka mutu a wannan daren kai dan aljanna ne wace addu'a ce annabi ya ce ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika A a'udhu bika min sharri ma sana'a. da bi na ka Wa sana'tu bi لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب ila أنت maza da ce don yi wannan addu'ar da safe idan ka mutu a wannan yana kai dan aljanna idan kai addu'a da marece da yamma in ka mutu a cikin dare kai dan aljanna da aka jama'a musulmi ne yawan ta tuba sannan manzo Allah tuban shi kala kala bayan sallah manzo Allah yana yin istighfari so da safe yana yin istighfari dari da yamma yana yin istighfari dari to wani lokaci annabi yana yin istighfari baya irgawa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa mukan kirga a majalisi ɗaya annabi sai istighfari fiye da ɗari maza da ya ce subhanallazi man ladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi subhanallazi man ladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi subhanallazi man la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi shi annabi baya irgawa amma sahabbai suna irgawa a zama ɗaya sai annabi yayi fiye da ɗari da haka ya kai dan uwana yawaita istighfari yawaita istighfari jama'a yawaita istighfari yana aiko da alkhairai da yawa wasu je sun samu al-Hasan al-Basri suka ce ala gafar tamala ya kamata a ce ruwa ya sauka amma ga shi har yanzu ruwa bai sauka ba ka roƙa mana Allah Allah ya sauka mana da ruwa sai ce ku ta ku je ku ji istighfari suna zaune sai wani ya zo ce ala ta malam ba ta ba haihuwa ba don Allah kai mun addu'a Allah ya ni ɗaya ya ce a'a je yi ta istighfar wani ya ya kawo kukan talauci ya ce ala ta malam na buga na sai da alayyau, na sai da goruba na yi shushaida na sai da rake na yi gadi na yi ba aikin da bai yi wa Allah amma ya eh, eh, algafata mala amma kuma talauci ya tafke ni ka roƙa min Allah Allah ya sassauta min ya ce je kuka istighfar sai cikin dalibai shi wani ya ce Allah ya fita malam kowa ya zo ka ce istighfari sai ta istighfari yana maganin komai ya ce shi Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bidirara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma da kun la tarjuna lillahi wa Allah ya ce fa kun tastaghfiru rabbakum ka ce musu ku nemi gafara ubangijin ku innahu kana ghaffara lallai Allah mai gafara ne idan kuna yin istighfari yusil sama alaikum midrara Allah zai saukar ruwa daga sama kamar da bakin kwarya wa yumdinukum bi amwali Allah zai kara muku dukiya jama'a duk mai istighfari baya tsiya cewa jama'a kuwa na hankalin ku akwai bambanci tsakanin talauci da tsiya talauci annabi ma da kai amma annabi ba matsiyaci bane wannan duk talakawa ne kuma matsiyata bane idan kana istighfar ka iya talauci amma ba zaka tsiya ba me tsiya rigar da za zaka sa ta gare ka me tsiya ka kasa mallakan gidan kanka haya kudin haya ya gagare ka me tsiya aure ya gagare ka ba kada abin da za ka iya yin aure da shi to wannan shi ake ce matsiya kuma aka samu ta cikin masu kudi kuma aka ce tsiyatar ka ɗauka sai talakawa akwai masu kudi matsiyata yana da kudi shi bai ci kuma da tana wani ya ci <laughs> wasu akwai wani wai bai da lafiya aka yi shi za a mai operation ana neman dubu casa'in aka nema aka nema aka rasa aka nemi dangin kuwa dangin kuwa aka rasa dubu casa'in an kwantar da shi a asibiti ga uwar shi ga uban shi ga yayin shi ga kowa an rasa ina za a samu dubu casa'in a mai aiki can sai uwar ta mashi da kuka tana ta kuka ɗan uwarsa ta ce kuka mai kike ta ce to ga wannan bawan Allah muna ji muna gani zai mu kan naira dubu casa'in yaya zan yi dole in yi kuka ce ta kuka aka yi aka yi ta yi shiru ta kite shiru can mara lafiyar sai ce baba yi Mene menene ta ce kai haƙuri dubu casa'in ake ne ba a yi maka aiki mun rasa yau wata fi kenan ya ce to zan ba ku rance wani ba da rance a mai aiki domin yadda wannan yaki ne saboda yana da kudin masu san yana da su ba gaba ne ma da aka tashi neman kudin ba a matan mai yake ba saboda babu mai ganin yana dubu goma a shi yana da dubu ɗaruruwa wani da ya wani shi na kuka zai ba da rance Allah ka tsare mu to da ka tsiya ba wai sai talakawa ba akwai masu kuɗi matsiyaka to Allah ka raba mu da tsiya to jama'a mu dinga yin istighfar in me yawaita istighfar ba zai tafi ba in dai kana yawaita istighfar haka nan yaya duk mutumin da yake so Allah ya bashi yaya lagari Allah yawaita mishi yaya yawaita istighfar duk wanda yake so ya koyi ilimi ka yi ka yi jam ka faɗi yaya za ka ci jam kana kallon baka, kana zina kana sabon Allah jama'a cikin kwakwalen duniya in ana lissafin masu kwakwale ana magana imam shafi imam shafi saboda kwakwalwar shi idan yana so ya haddace fallan dama bai so ya haddace fallan hagu sai ya rubi yana kallo zai haddace malamai suka ce Imam shafi ya kai yakan je kasuwa siyan littafi yana zuwa sai ya daga littafi sai ya ce malam nawa ne littafin sai ya ce naira dubu sai ya ce a kai kuwa naira dubu dan rage mana ya ce a'a to dari takwas a'a ka dai rage Imam shafi yana ta bude shafin yana ta bude shafin gaba na gaba ciniki sai ya mika mai littafin sai ya ce ya sai ya ce a rike abuka yana hada shi yana gani da ya haddace sai da 'yan kasuwa suka kai da imamu shafi ya shigo yin littattafai sai a ce sha shi nan ga shi nan sai kowa ya rubuta littafin shagon shi sai ka fito ka ce ya zo ya ce ina son littafi wani littafi kaza a yi ciniki a washi imamu shafi an gaji ya je wurin imamu malik zai koyi karatu yana zuwa sai malik ya ce to ga muwadda ka je ka yi nazari gobe ka zo za a biya nan sai Imam Shafi yana nazarin wadda sai da aka zo za a yi karatu kowa ya zo da littafi sai Maliku ya ce kai yaro ina littafinka sai ya ce ana gafa ta malam ba mu wadda za a karanta ba ya ce ita za a karanta ya ce yana haddace ya ce me ya ce mu wadda ya ce wace mu wadda ya ce mu wadda ne ya ce shekara arba'in gina rubuta abu ka ce ka ce? ya ce ana gafa ta malam ya gwadawa za a ana gwadawa garau ya ce ta wasu irin gifted ne ko za su daban take amma kun gaji wannan kwakwalwar ta shi wata ne je koyan karatu aka koya mai karatu sai kasa iyawa ya buga ya buga ya kasa iyawa sai kai kara wurin malamin shi Ya ce shakautu ila waki asu a hizbi fa arshadani ila tarkin ma'azi? Ba inna al-hizba fadlun min ilahi wa anna fadlullahi la yu'ta li asu?" yaje ya ce ala gaba ta malam yau ko an mun karatu na kasa iyawa menene matsala sai wa biyan da aka yi kayan zanibi ka je kai wajiya kayi ne domin hadda fadala ce ta Allah ita kuma fadala Allah Allah bai bani ita da mai sabon Allah aka ce imamu shafi sai ya koma gida sai ya zauna yana ta tunani wani laifi yayi sai ya tuna ai ya fito zai je kasuwa yana tafiya wata mata tana gaban shi iska ya kada zanin matar sai ya hangi ƙaurin matar wannan zunubin da ya yi shi isa ya kasa shi karatu kuma da zo ɗaliban abu da ɗaliban fce da su kan kuma sai dai mu ce ba inna lillahi ko inna ilaihi to mu yanzu ba ma fce ba ko a cikin gari menene ba su ka gari ba to kaga shi yasa kuke ganin ilimin babu shi yau saboda sabon Allah ya yi yawa tun yadda al'ummar da sabon Allah ta yawa su za su karanta da an fi malamai da an fi malamai sau da babu sabon Allah amma yanzu sabon Allah ya yi yawa malamai sun karanta muna roƙon da Allah ka tsare mu da sabon Allah da haka su waɗannan da suka fahimci sun yi laifi sai suka ce da illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin muna roƙon Allah ya dace da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan mu da kuskure Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh